Gwamnan makarantun firamare ne aka kesta cewa 'yan ta'adda sun cinna wa wuta a 'yan kwanakin nan a karkarar Tilaberi. yankin da a watannin da suka shige tashe-tashen hankula suka yi sanadiyar rufe makarantu sama da ɗari kamar yadda shugaban kungiyar malaman makaranta ta sina sai mun kai halidu ya bayyana sun samu sun kashe mushanin lokal da dama sun yi kone-konen kalasoshi da dama yau muna da makarantun boko su ɗari da talatin da an karye kuma mun samu makarantu a ranar jiya dai muna da talatin da biyu da an ka sama wuta ba wa'anda an karye ba a wannan an zo an kone su ne duka yaki da adakwai akwai wani wuri da mahal eh, eh, moto da mota na director da wa'annan an sanya an sa musu wuta akwai inda mushin abukaki mu an kashe su akwai yan muna da guda biyu da suke cikin mugun hali da an ka halbe su da bindiga guda yana jihar tilbiyar guda an kawo shi nan yame inda muke nan ga kula da su a wani abin da ke kama da sabon salo mayakan jihadin sun fara umartar malaman makaranta su fice daga yankin na tilaberi abin da ya sa ɗaruruwan su tserewa daga ƙauyukan da suke koyarwa ba shiri a cikin abokakin mu da kwanakin bayanan nan sun ka halbe akwai guda da mun kai hospital ya samu ya min magana yake da sun ka zo tambaya sun kai mishi da ke wahal bai san da aiki yadda da yake nan gai haramu ne ba da ilimi a turance haramu ne sun ke in sun ƙara dawowa in sun iske shi kashe shi za su yi kuma a shekaran jiya a sakwara zuwa halken wajen ayaru sun bi garuruwa zuwa garuruwa sun ke mummushanin lokol za su ta yi in sun dawo sun iske su kashe su za su yi yau da nake muku magana sun huke su ɗari uku da sun ka ɗauki kayansu sun ka dawo tilberi sauran ma sun zo nan Yami. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da malaman makaranta ke fama da tarin matsalolin rayuwa sai dai yunkurin warware waɗannan matsaloli ya cutura a yayin zaman da ya hada hukumomin ilimi da kungiyar sinasef a jiya laraba mafari kenan malaman suka fara yajin aikin kwanaki biyu daga yau alhamis madam kadiri dodo sara surgo na daga cikin jagororin malamai komi ya yi zayi dan mu mun ba su lokaci shekara guda mai ba su da niyya shine muka ce muna yi yajin aiki kwana biyu ran alhamis da ran juma'a mu ba su wannan avertisama kashedi. A zantawar mu da shi a kan wannan matsala, ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte ya tabbatar da cewa gwamnati na cikin ɗaukar matakan kare malaman makaranta a baki ɗayan yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga. Kiran da zan yi ma mushina na su kwanta da hankalinsu mun ɗauki matakin da gaskiya in an samu rayuwar mutane haka su tada hankalinsu don kar su tada hankalinsu amma marmar mun ɗauki matakin da zai sa insha Allah irin wannan din ba zai faru ba sai dai ikon Allah. A nasu bangare iyayen yara irin su Maitar Mari Malam Dauda sun fara kiran bangarori akan maganar sulhu. Yau yara wajen dubu goma ya kasa zuwa lakwal kasan dai wannan babban tashin hankali ne. Kuma mushinan nan da suka yau suka dauki yaji na kwana biyu kasa babu lakwal babu cin gaba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.